الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تعمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد وطن ذو الحجة هجر لما ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو إير إليه دود أربعين ديدي وندا شيء ديدي دا شابير وطن تقل شكرا دبو بيو دبو مشا ترى وانا مسلاتي مسجد أهل البيت والصحابة عندما كفار غبا كد درس اللي waye kashe al'imamin husaini a mun tsaya a shafi na sha biyu wannan kuma shine darasi na uku kamar yadda muka faɗa za mu tsallake gobe ba za mu karatu ba za mu tafi can sabuwar kaduna za mu fara karatun sharhu sunna a masallacin mu na masjidu al'imami ahmad sannan daga baya za mu dawo nan ran asabar za mu yi karatu lahadi za litinin za talata za laraba za mu sannan alhamis za mu sake sannan kuma daga nan sai mu koma karatu yadda maka saba yi normal wannan shi ne da haka yake faɗa yake ta ƙalil bagadadi bagadadi ya faɗa gashi nan a ƙasa cewa huwa abdulkadir bin tahir bin muhammad bin abdullahi al-bagadadi at-tamimi al-ikrani al-isfara'ini faqihu shafi'i da aka al-isfara'ini nisba ne zuwa ga garinsu wato babban malami ne na fiqihu a madhabar shafi'iyya usuli sannan malami ne wanda ya san usulul fiqihi sannan adibu malami ne wanda ya san adab kwaran gasken gaske da an haife shi wani sha'afi bagdad ya taso a bagdada wa kanat wafatuhu sana ya rasu a shekara ta 429 kaga yanzu ya fi shekara dubu bai duniya dubi isra'il منظر وفيات الأعيان كدوبة لتاف وفيات الأعيان مجلدين أكو شافي لدري بيو da uku da kuma wato shafi na wato 48 a mujalladi na hudu to ne yake faɗa yake cewa wa qalu sunta suwaye su ne ai ahlus sunnati su ne ahlus sunna sun faɗa بموالاة جميع أزواج رسول الله wa sallam a وآله وسلم أكيد رمو شين واجبين دكو وانا أهل السنة إجفن soyayya ga matan النبي Muhammad, to ahli sunna sun faɗi wannan maganar. domin yadda ya zama wajibi gare ka ka mutunta uwarka ta haife ka wajibcin ka mutunta matar annabi ya fi haka shi da abin da yake da ban mamaki da yawan mutane ba sa iya haƙuri a taɓa mutuncin iyayensu da suka haife su amma suna iya haƙuri a taɓa mutuncin matan annabi muhammad sannan wa akwaru kada sunna sun kafirta man akfara hunna duk wanda ya ce matan annabi kafirai ne au aksara ba da hunna ko yake sashen wasu daga cikin sa kafirai ne yace ya yarda da nana Khadija saboda ita ce ta haifi nana Fatima amma raguwar Aisha da Hafsa kafire ne saboda ai sa kafire ne sai na Umar da wa qalu sannan ahli sunna sun fada bi muwalatil hasan da san hasan da kuma jibinta sa wal husaini da kuma al imam husaini wal mashhurina da waɗanda suka shahara min asbat rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam daga cikin jikokin annabi Kan hasan kamar hasan duk duniya kowa ya san abu ne sananne cewa jika ne na annabi muhammad bin al-hasan hasan bin al-hasan wa abdullahi bin al-hasan da abdullahi dan hasan waɗannan jikoki ne wa ali bin al-husayn wanda ake ce masa zainul abidina sannan wa muhammad bin ali wato albini ali al-hussein al maarufu bil baqir wanda aka fi sanin shi da baqir wa jafar bin muhammad al maarufu bil sadiq jafar sadiq kenan wa musa bin jafar wa ali bin musa wanda ake ce masa ar-rida wa kadhalika qawluhum haka nan maganan ahli sunna take fi sa'ir aulad ali cikin raguwan ƴaƴan sirina alimin min sulbihi waɗanda suka fito daga kadan shi abbas kamar abbas da aka sha mamaki idan muka je can gaba waɗanda aka kashe tare da al'imam yana a karba amma ba za ka taɓa jin sunayensa a wajen yin shi'a ba to in natija ta fita ta inda sai da na ali haifa ya zo ya sa suna abubakar ya sa umar ya sa usman idan ana ambatan su a wajen taron yan shi'a na husaina ya dole kai a matsayin ka na bibi tunani zai dinga zuwa maka to ta yaya abubakar din nan alin nan da ake faɗa mana ake cewa abubakar din nan makiyansa ne ya aka yi haifi ɗaya a jere ya zo ya sa abubakar ya sa umar ya sa usman kuma ta yaya aka yi ɗansa hakan ya zo ya koyi da shi ta yaya aka yi al'imamu husaini ya zo ya koyi da shi amma dai kan waccan adawar da ake adawa ake da'awa karya ce babu ita in kuma ta tabbata akwai ta kowa ya sani a hankalci ba yadda za a yi ka haifi aka ɗauki sunan mutum ƙasa ne sai in kana ƙaunarsa sannan kake iya sa masa sunan ɗan da ka haifa idan haka wannan shine da aka sai da na ali bayan na na fatima ta bar duniya ya haifi 'ya'ya da wasu matan da sun kai kusan talatin tsakanin maza da mata kuma shaƙiƙai ne ɗan uwa ubaɗi suke da aisu al'imamu husaini umar kun ga akwai umar muhammad hanafiya akwai muhammad hanafiya sai ka makaranta can gaba da ga hatta san da imam husaini zai fita ya tafi iraki yana daga cikin wanda hana shi ce masa kada ya fita a irin man daraja da sauran waɗanda suka bi ala sunan aba'ihi akan sunnonin iyayensu a tsahiri na masu tsarki da haka ne ke cewa wa qalal isra'ini fi bayani manhaj ahli sunnati ya ƙara faɗa dangane da bayanin menene manhajin ahadus sunna yake cewa wa qad asamahumullah Allah ya tsare ahlus sunna an yaqulu fi aflas hadhihi al-umma dinga faɗa dangane da magabatan wannan al'umma Allah ya tsare mun faɗin munkar da abin da yake abu yasa a cikin littattafan mu abadan babu inda za a ce maka wai gashi ahlus sunna na koyar da zagin wani wanda yake da alaka da gidan Annabi Muhammad aw yat'anu fihim ko su suka a cikin su ta'anan suka la yaquluna fil muhajirin wal ansar ahli suna ba sa hadar maganar banza akan muhajir da ansar dan ita ce tawaga ta farko da Allah subhanahu wa ta'ala ifaɗi cewa ita ce tawaga mafi alheri والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار سيأتي والذين اتبعوهم بإحسان وعلام الدين دوائن manya من يعني الدين wala fi ahali badrin hakanan ahali sunna ba sa faɗar magana cikin duk mutumin da ya halarci yakin badar domin da naskin qur'ani Allah ya tabbatar da cewa mutanen kirki ne dan Allah suka fita قد kana lakum ayatun fi فئتين taqata سيتي فئة تقاتل في fi sabilillah akwai ɗaya bangaren wanda sun fita za su yaƙi ne dan addinin Allah subhanahu wata'ala ya ɗaga wa uhudu haka nan uhudu ba ma faɗar magana don wata matsala ta faru a uhudu mun san cewa abin da ya faru a yakin uhudu duk sun saba kafin ka ce sahabi ya yi ba daidai ba Allah ne da kanshi ya fara faɗa yake sun yi kuma da yace sun yi sannan ya zo ya faɗi matsayin shi shi da aka yi wa laifin da kuma matsayin waɗanda suka yi laifin abdullahi bin jubairu yana faɗa yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan jabal na rummatu wanda bai je ba Allah ya ba shi ikon ya ji. amma Allah ya samu je tare da kai dinga ma bayani in ce kaga ta nan wajen ne nan ne jabal rumatu nan ne aka tsaya daga nan kaga ta inda Khalid bin Walid ya biyo kaga inda aka samu matsala kaga inda aka yi kaza in dinga ma bayani da Hausa yadda zaka fi ganewa to saboda haka aka ɗora su kan dutse annabi ya ce ko mun yi nasara ko an yi nasara kada wanda ya sako shi kenan lokacin da aka fara yaƙi ganima ta sauka fa aka bi yaquluna al-ganima ta al-ganima ta Abdullahi bin jubairu ya sake tuna musu Ya ce, kada ku manta annabi ya yi mana wasiya ya ce ko mun yi nasara ko an yi nasara kada wanda ya sako suka sako mutum arba'in da cikinsu aka bar mutum goma dalilin da dama annabi ya ce su tsaya kan dutsen saboda in suna kan wannan dutsen ta kowane bangare in mutum ya to ana ganin shi duk kuma lokacin Khalid bin Walid bai riga ya musulunta ba suna kakuwa sai amfani da wannan daman sai ya zagayo ta baya da aka wannan matsalar ce ta faru sai da aka kashe mutum saba'in a cikin musulmi da aka Allah ya yi kai to abin da ya faru a surata Ali Imran ya ce wala qad sadaqakum Allahu wa'adahu Allah ya gazzata muku alƙawarin shi hun bi izini sannan kuka dinga kashe kafirai da izinin Allah hatta idan fashiltum har sai da kuka yi rauni wa tun fil amri kuka yi dayya cikin umarnin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ibaku wa asaitum kuka sabawa annabi kaga Allah ne ya faɗa yace wa asaitu min ba da ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abinda kuke so na ganima to nan sai wani ma ya zage sai ka gani saboda Allah ya ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah ganimar ita Allah ya ce ne a cikin ku akwai wanda yake santa a cikin ku akwai wanda babu ruwan shi da ita amma sannan Allah sai ya juyo da kafirai akan kulliyam saliyaku dan ya jarrabe ku da ku kuke korawa sai aka aka koro ku yanzu ku kuke kashewa sai aka dawo ana kashe ku duk da Allah ya gama faɗa yace sun yi kaza sun yi kaza sai yace wala qad afa anku ni Allah ne kuka wa laifin kuma na yafi wannan abin na alakar sahabbai da Allah ta imani ta lalace sai ce wallahu zu fadlin alal mu'mini Allah ma abutun falala ne akan masu imani da haka ya ƙara tafiya gaba yace innal ladina tawallaw minkum wanda suka juya baya a cikin ku yawmal taqal jama'ani illa mastazallahu bi shaytan bi ma kasabu Allah ne subhanahu wata'ala ya ce shedan ne yasa suka tarje saboda abin da suka aikata sai ce wala qad afa Allahu anhu ni Allah ne ko kuma kuma na yafe ina ruwanka ina ruwanka shi yasa da kaga ga mun karanta yanzu a magariba wa yawma hunain idza a'jabatkum kasaratkum ranar yakin hunaini lokacin da yawan sahabbai ba su mamaki suna ganin ko dan yawan su da tattalin da suke da shi za su iya cin nasara Allah ya ce an tubuna ankum sha'an yawan ba abin da ya muku laqad alaikum al-ardu bima rahabatum mudu wallaytum mudbirin kasa duk faɗin da take da shi Allah ya ce sai da kai muku kunci sannan sai da suka dawo suka gudu daga baya sai Allah ya ce thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina وأنزل جنودا لم تروها وأذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ودعك دعما فلا kada wani zai ce to ai sun yi ba daidai ba sun yi ba daidai ba kafin ka faɗa Allah ya riga ka faɗa amma ka faɗi shi kuma abin da Allah ya faɗa kansu a ƙarshe ba ya ce wala kada afa ankum ba wala kada afa Allahu anhu akwai afuwar ce shi a matsayin sana alala kul khalq wal amr shi yake da halitta da umarni ce ya yafe kace a biya ku ba eh? sai ce wa ahli bai'atir ridwan hakanan mutanen bai bai'atir ridwan ba ma faɗar magana banza akan su da Allah ya ce innal ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihi innal ladina yubayi'unaka ta'laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara illa ahsan al-maqal ba ma fada komai sai magana da tafi kowace magana to wala fi jami'in haka gabaki ɗaya man shahidan nabi sallallahu alaihi wanda annabi ya musu shaida lahum gare su da aljanna ba ma wata magana akan sai da in ji ɗazu na ɗora status na wani ɗan iskan ɗan shi'a yasir kabir wanda suke jin larabci za su ji yana faɗa cewa abubakar lan yi kuma umarnin kasu da ɗaya abubakar bai taɓa zama mumini ba ba ma yanzu fa abubakar nan da yake faɗa cewa har ne ya mutu bai taɓa zama mumini ba suna fa tare da annabi a kabari a farce ba in ka hau wasu ka duba in kana za su gaskata tun da na ka yana faɗa ya ce wai ayar ma illa tan suruhu fa karna suruhu Allahu zargin Abubakar take an gani saboda yake jahili ne bai san ka'idin larabci ba bai san karatu ba an gani saboda wa Allah ya ce fa anzalallahu sakinatahu alaihi eh Allah shi da mu to shine yake cewa wala fi azwajin nabi haka nan ba ma faɗar magana akan matan annabi Muhammad wa ashabihi haka ba ma faɗar magana akan sahabban annabi wa wuladihi haka ba ma faɗar magana akan ƴaƴan annabi Muhammad wa hafadihi ba ma faɗar magana akan jikokin annabi Muhammad misal Hassan kaman Hassan wal Husayn da al-Imam Husaini wal mashahir min dhurriyyatihim da wa'anda suka shahara daga cikin zuriyar wa'annan misal Abdullahi bin al-Hasan وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الردع سيش ومن جرى منهم da duk wanda ya gudana daga cikin su ala sadadi akan tafarki na daidai min gairi tabdilin wala taghayirin ba tare da canji ko dirkita ba wala fil khulafa'ir rashidina ahli sunna ba ta faɗar magana ta batanci akan khalifofin annabi sallallahu sannan walam yastajizu sannan ba su yi izini ba an ya tsa'anu a kan wasu su yi suka fi wahidin minhum a kan ke daga cikinsu su ba sa yi sannan ba su yi izini ba cewa yi ba ka za a rika fi a alamun na haka manya-manyan tabi'ai ɗaliban da suka yi karatu gaban ɗaliban annabi muhammad wa ta ba'i tabi'ina da kuma ɗaliban ɗalibansu allazina sanahum Allah ta'ala wanda Allah ta'ala ya tsare su ana dangane da ainihin wato datti bil bid'i da bid'o'i Allah ya tsare waɗannan mutanen da datti da ainihin wato bid'o'i shi yasa kullum muke cewa idan ana so a gane addini mai kyau to dole a koma farko tukunna a ɗauko shi daga ɗaliban da suka fara karatu a makarantar annabi muhammad domin su suna daga cikin wannan allah ibada shaida cewa lallai a bi su والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان دول أبيسوا بإحسان وإظهار شيء من المنكرات تبينت دوس أبوبها نأبا بنكي فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة والعيدة عقيدة أهل السنة والجماعة في آل بيت الرسول سكن إيالين جدا النبي ومن أراد التوسع دم ثمن ذكي سيقادة بنتكي فعليه to wajibi ne gare shi muraja'ata kutubil hadisi ya koma yayi muraja'an littattafan hadisi wasiyar da sira wa taraju da littattafan taraju wanda suke kula da wane yaushe aka haife shi yaushe ya taso a ina ya mutu da wada waye zauna wajen waye karatu waye abokanansa sai yajidu bi idnillahi da sallare samu in Allah ya da anna ahlus sunnati ahlus sunna hum ansaru ahlul bait radiyallahu anhum ajma'in su ne suka taimaki mutanen gidan annabi da gaske in dai soyayya ke ta gaskiya yanzu idan ana maganar soyayya ta gaskiya ta tsakani da Allah da kirista da musulmi wa ke san annabi isa so na hakika amma wa fi ihu kullum akan annabi isa kirista to haka abin yake kan gani yanzu wannan littafin sunansa ma za kala ali ali idan na ɗauki littafin haka dan abin nan wani lokaci yana da kai zumin ɗin littafin don wanda suke kallo su ga littafin da kyau an gane ma za ali mai ali ifada a ƙarshen zamani sunan littafin kenan wanda an asirin zaman aljafarul a'azam na ce muku aljafaru ita ce jaka akwai wata jaka da take hannun mahali sunanta jafaru yan shi sun ce ya shige kogo da ita dai har suka ce wa ali bin abi talib ya faɗa ce saloni ku tambaye ni dangane da asrar da gaibi fa inni warisi ulumul anbiya ni ne na gaji ilimin annabawa duk manzannin Allah to abin da nake so a wannan littafin da wannan katafaren shishike malami a sayyid aliyu ashura wanda ya tsara shi mu'assasatu tarihul arabi suka buga shi beirut lebanon maktabatul imam sadiq suka buga wannan littafi da ya zo nan a shafi na 193 kun ga nan inda ya faɗi wasu maganganu to zan karanta za ka ji me suka faɗa a nan wajen dangane da ali biyu na talib to daga nan suka hukunci ka gane cewa shin wannan kauna suke matsayi da ali da dukkan wanda suka biyo bayan shi ko ko har lahira ma bala'i suka jefa sai da ali yana faɗa yana cewa wai anan wajen Sayyidina ali ya faɗa doguwar magana ya kawo ya ce wa ana aminun lahi ni na amintaccen Allah wa khazinuhu ni ne taskar Allah wa asabata sirrihi ni ne kofa ta sirrin Allah wa hijabuhu wa wajhuhu ni ne kofar Allah ni ne shamakin Allah wa siratuhu wa mizanuhu ni ne sirati na Allah ni ne ma'aunin Allah wa alal hashiru ila Allah ni zan tayar da mutane su koma zuwa ga Allah wa ala kalimatu Allah allati yajma'u biha al-mutafarriq